Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin zai yada zango ne jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya inda ya mayar da hankali kan yadda wasu matasa ke kokarin samun kansu ayyukan yi wajen cike ramukan tituna domin samun abin kaiwa bakin salati. Madalla, sanin kowa ne a tarayyar Najeriya idan kana tafiye-tafiye a titunan ƙasar to watakila sai ka yi da matasa da kan yi amfani da jan kafa da gwamnatoci ke yi wajen sauke nauyi da aka ɗora musu na gyaran hanyoyi. Nan wasu matasa ne da wakilinmu da ke Yola Ahmad Alhassan ya samu cikin famun aiki tukuru domin cike ramuka da ke kan titunan. Yayin da matafiya ko kuma direbobi ke basu tukwicin kuɗi ko abinci ko kuma ruwan sha. Abubakar Umar ya kwashe shekaru yana gudanar da wannan aiki. Eh, to yadda na soma da asali na ni leburan tifa na yadda na yi na soma wannan aiki don yanzu haka a ƙaramin lokaci na fi shekara uku ina wannan aikin don ina dama ni leburan tifa ne muna ɗaukan ƙasa ne dalili yadda ne na soma aikin to akwai ramuka kusa da mu in mota ya zo ya buga sai ji abun ba daɗi har yana kawo ga sanadin fashewan tayan mota sai to tunda wannan abu ga bari in tashi da ƙarfi na in taimaki al'umma domin cin gaba ne dukkanmu da ni da su to su al'umman wani irin taimako suke maka musamman waɗanda suke bin hanyoyin da kake toshewa dinnan taimakon da suke min da lokaci wani ya zai yana iya yar min ishirin wani goma wani biyar wani hamsin har ɗari har ɗari biyar duka da duk abun da suka ba ina goda wa ubangiji kafin tashi da sanin sabuwa abun rufin asiri ina samun ɗan shefenen gidana da shi to shi yasa ban raina ba sai na ɗauke shi a matsayin sana'an da zan rufa kaina asiri haka ne ina samu in ci in ciyar da iyalina duka kan wannan sana'a shi yasa ni ko sai na rike shi a matsayin sana'an da zan taimaki al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan guri da ka cike a watakila ba zai buƙaci wani cikon ba gobe kuma ya za ka yi gobe kuma zan hau mashin ne har mota ina hawa in je nemi inda wani rami zurfi kuma yake sake cikawa a kana da yara ina da yaro kuma a wannan sana'a kake daukar nauyin su a wannan sana'a nake daukar nauyin su yanzu a ce gwamnatin Najeriya za ta karbe ka da wannan aiki ta gyara waɗannan hanyoyi za ka so haka Eh, zan so haka don saboda abu ne da za a cikin a hankali a hankali ba gaggauce ba zan so hakan Allah ya yarda. Tambayoyin da ke bakunan al'umma musamman matafiya shine me yasa ba a kawo ƙarshen wannan matsala ta hanyar gina tituna masu inganci. Kuma Sanata Binos Dauda Yaro ɗan majalisar dattawa da ke wakiltan yankin ya ba mu amsar wannan tambaya. Kaga problem mu a ƙasar nan shine hanyoyinmu ba mu da abinda bature ke cewa alternative mafita ba mu eh, da mafita a waɗansu kasashe da waɗansu wurare ba a kan hanya ake ɗiban kaya masu nauyi ba kamar su man petrol kamar su siminti kaga mu a nan za ka ga hanyoyin mu trailer trailer suna bin hanyoyi da waɗannan kayayyaki masu nauyi wanda ko da kayi hanya ko mai kyau hanya da kai in waɗannan motocin suna bi akai akai hanyar zai sake lalacewa shi abin da ke faruwa shi yasa muka ce ah, ni na yaba ah, shugaban kasa yadda ya mai da hankali kuma akan ah, hanyoyin jiragen kasa inda ke gera su to haka inda za a gera su a gera misali hanya da ya fito daga kaduna ya yi kafancan ya yi jos ya zo gombe ya tafi maiduguri kaga maiduguri ba nisa daga yola in kana so ka ɗauki kayan ka kai lagos misali za ka iya ka ɗauka daga yola ka kai gombe a sa a jirgin kasa ya kai maka ko siminti za a turo daga kamfanin simintin dangote ko kuma ko man fetur da ake ɗaukowa daga lagos ake ɗauko mana duk man fetur da muke amfani da shi daga lagos ake ɗaukowa kuma ana ɗauko sa a tankuna ne so amma inda za a ɗauka a kawo gombe misali ka gani da yanzu motocin mu za su je gombe su ɗauka su kawo nan ba za su wahala da yawa hakan nan ba so da mu kuma za su daɗe in aka gera su kamin su lalace ko su samu pothole ko wannan akan hanya zai ɗau lokaci so shine da kira da muke shirin kasuwa a kai miki dole bai yi ƙasa a gwiwa ba sai da ya ji ta bakin wakilin hukumar gyara hanyoyin tarayya wato fema injiniya baban gida kuma ga abin da yake cewa akwai shirye-shirye da ita wannan hukuma take aiwatarwa kamar shirin da muke yi na sharo akwai bangaren public works na wannan hukuma ta ɗebi mutane da suke akan hanyoyinmu na gwamnatin tarayya ta ba su ayyuka na ad hoc jekana ayyuka kenan ko suna gyare-gyaren shaldar hanya sassabe ciyayi da kuma lambatu da suka toshe wanda suke haddasa mana matsaloli akan titunanmu suna kwakwashewa da sauransu yana cikin shiri da ita wannan hukuma take aiwatarwa ta yi engaging din mutane haka na zuwa wani lokaci tana ba su kuma ɗan abin kasafi tana yin wannan ne saboda tallafawa yanayin tattalin arzikin jama'a musamman marasa aikin yi a kayi maganan e, irin ma'aikatan yi ka da kuke ɗauka kuke ɗan su wani abu su ne irin waɗannan yara da ake gani a tituna suna cike tituna misali suna tsayawa kuma ana ba su wani abu a wannan ba sa ciki a waɗanda muka ɗiba muna ba su rigunan mu da kayan aiki da takalma da kayan aiki tools kayan sassabe cebura da wulbaro da sauransu officially mun ɗauke su a matsayin ma'aikatan jekanayi kaɗan suna yi waɗancan kuma da suke waɗannan ayyuka ah, suna yi ne gaskiya don kansu ah, ba za mu ce kada su yi ba saboda gyaran mu bai kai gurin ba sannan kuma wuraren suna bukatar gyara amma yanayin kasafin kuɗi ba zai wadatar da mu da har za mu game ko ina da ko ina da wani ya zo ya tallafa wa titi ah, a matsayinsa na mutum mai zaman kansa ba laifi ba ne gaske. Shin wannan mataki da matasan ke ɗauka na cike ramuka a kwalta na da tasiri ta fuskar tattalin arziki kuwa? Usman Ahmad Dada wararre ne a shanin tattalin arziki a Najeriya. Akwai abin da kira gross domestic product na ƙasa. Wannan shi ne ike nuna ƙasar nan arzikinta matsakaici ne ko tana da arziki mai yawa ko kuma ma bata da arziki. ma'auni tattalin arziki Ma'auni ne sosai. To amma shi menene ne ike kawo shi gdp nan matsakaici ko kuma a'a kamar developed countries kasashen da suka ci gaba ko kuma a'a bai da wani eh, mahimmanci kamar eh, eh, da yake wakana a kasashe masu tasowa shine total production duk abun da al'umma na ƙasan suka noma ko kuma suka bayar in the form of service in kai loya ne ko kuma kai dokta ne ko kai injiniya ne kai aiki aka biya ka aikin da ka yin nan za a tattara shi in kai manomi ne ka je kai noma ka sai da kayakinka ko kuma ka ci a gida noman da kai in na abin ka samu nan za a irga shi in kai ma malami ne a aji ka je ka karantar aka biya ka albashi aikin nan ko da aka saka cikin daji ne ka sari itace ka sayar ko kuma za ka je ka tura amalanke ko kuma za ka je kasuwa kai dako in dai kana samun dukiyanka da zufanka is part of GDP za accounting amma idan kai kana gida kawai a dafa a baka ka ci ko kuma ka je kai roƙo a baka wancan ana kiran su dependencies su ba sa su cikin tattalin arziki don ba su ƙara tattalin arziki kamai banda wahala. Masu iya magana dai kan ce aiki da hankali ya fi duba agogo, saboda haka akwai bukatan matasa su tsananta tunani domin nemo hanyar dogaro da kai. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayinsu cikin shirin da kuma sauran abokan aiki na sashen Hausa na Arafai. Musamman wakilinmu na Yola Ahmad Alhassan da kuma injiniyan mu Hassan Alhassan Suleja. Ahmad Abba ke mana fatan a huta lafiya.